suna da suna islamic movement of nigeria wato kungiyar musulunci ta nigeria amma ba kungiyar musulunci ba ce 'yan siyasa ne a zarzaki mulki yake so ya cire rawani ya zo ya nemi ƙuri'a kamar mu yaƙi ana ɓoyewa bayan addini ana cewa islamic movement so ina so ku rika bincikawa a tambaye su ba su da kirista a cikin ƙungiyarsu za su gaya muku suna da kirista to ya za a yi a ce wannan ƙungiya ta musulunci ce so 'yan shi'a daban mutanen zazzaki daban ƙila wasu cikin mutanen zazzaki 'yan shi'a ne amma ba na son a rika ɗauka kamar gwamnatin jihar kaduna ko gwamnatin najeriya tana da matsala da 'yan shi'a don babu matsala da su ba wanda a najeriya aka hana shi addininsa kuma babu wanda aka ce ma sai ya yi addini in ma ka fito ka ce ma baka yarda akwai allah ba kana da dama ka zauna a najeriya kai abin da kake so amma haka bai baka dama ka ce kai baka yadda shugaba buhari shine shugaban najeriya ba baka yadda da tsarin mulkin najeriya ba ba za ka yi katin zaɓe ba ba za ka jefa ƙuri'a ba domin eh, tsarin mulkin najeriya na kafirci ne ba za ka bi dokan najeriya ba kuma ku rufe hanya a hana mutane sakewa a je makarantu a kwana idan suna wani taronsu su ce ba wanda zai wuce akwai gwamnan jihar kaduna da ya je gyalle su unguwan da azzakzake ke suka ce sai ya sauka ba zai wuce ba sai ya sauka a ƙasa ya taka to haka suke sun yi shekara talatin da wani abu suna karya doka a ƙasar nan suna abin da suka ga dama ba wanda ya maganin su sai da suka je suka rufe hanya suka ce hafsan hafsoshi na sojojin najeriya gaba ɗaya ba zai wuce ba hanyar nan ba su suka gina ta ba hanyar gwamnati gwamnatin nan sun ce ba su yarda da ita ba gwamnatin iran suka yarda da shugaban ƙasar nan ba su ce sun yarda da shi ba ni da nike gwamnan kaduna sun ce ni ba gwamna ba ne suna da gwamnan su kowane jiha a najeriya suna da nasu gwamnan suna da local government chairman ɗinsu ba su yarda da wani tsari na mulkin najeriya ba to wane gwamnati ne za ta zauna tana kallon irin wayannan mutane ba ta ɗauki matakai ba gwamnatocin baya sun bar su suna abin da suka ga dama sun yi ƙarfi sun ɗauka cewa sun fi ƙarfin kowa mu ba za mu yarda da wannan ba da suka tono sojoji sojoji suka kai musu farmaki an kashe mutane wurin ɗari uku da wani abu mu ne gwamnati ne ta ɗauki nauyin binne su da yi musu sallah da sauransu kuma shi alzakzaki muka sojoji suka kama shi aka rike shi mun yi wurin shekara biyu kenan muna binciken tarihin abubuwan da ya yi shekara da shekaru an gama bincike kuma mun gurfanar da shi gaban kotu a nan kaduna kuma ana nan ana tuhumar shi saboda haka rike shi da aka yi kotu ce ta ce a rike shi ba wai ana rike da shi ba ne babu hujja kuma laifuffukan da ake tuhumar shi da shi akwai kisan kai akwai akwai uh, abduction na yara a kamo yara a kawo su gidan shi a training ɗinsu su zama bodyguards din shi da laifuffuka da yawa da rufe hanya na gwamnati da rufe da matsa ma al'umma da sauransu laifuffukan da yake nan kuma muna rike da shi kuma za a hukunta shi kuma duk abin da eh, alkalai suka ce in sun ce bai eh, wani laifi ba za mu sake shi idan sun ce ya yi laifi za a bi eh, duk abin da alkalai suka ce saboda haka ina son sake nana ta cewa gwamnatin jihar kaduna ba ta da matsala da 'yan shi'a a nan garin akwai ƙungiyar shi'a wanda sheikh hamza lawal yake shugabanta wanda ba su kawo tashin hankali addinin su kawai suke yi ba ruwansu da kowa kuma ba su ce su ba su yadda da najeriya ba ba su ce su ba za su bi dokokin jihar kaduna ba amma su mutanen alzakzaki su ba su yadda da najeriya ba kuma ba za su bi dokokin jiha ba shi yasa a nan jihar muka ɗauki matakai muka yi doka muka ce ba mu yadda ma su zama suna wani abu a jihar kaduna shi yasa za ga sun komar da rikice su Abuja because duk wanda ya fito ya ce shi dan kungiyar azagzaki ne a jihar Kaduna za mu kama shi mu kai shi gaban alkali shekara bakwai kurkuku haka muka yi maganin su kuma ni abin da nake so al'umma su gane shi ne. kungiyar azagzaki babu wani magana addini ciki mulki suke so juyin mulki suke so su kawo a Najeriya irin yadda Ayatollah Khomeini ya yi a Iran wayanda ba su san haka ba ya kamata su sani mutanen da suna zaune suna amfani da hanyoyin da gwamnati ta gina ba su biyan haraji ba su ba su yadda da tsarin mulki ba ba su yadda da kowa ba suna ganin su gwamnati ce cikin gwamnatin Najeriya babu wata gwamnati da za ta yi da sai dai su su sun gwamnati na baya wanda suka basu suna wannan shugaba Buhari ba zai yadda ba ni kuma a nan jihar ba zan yadda ba kuma muna nan muna bin doka ne mun kama shi kuma ana hukunta shi saboda haka eh, Eh, abin da ya faru kenan kuma idan allah ya yarda ana nan ana eh,